Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 22 ga watan Agusta. To kamar yadda yake a jihohi da dama a Najeriya, 'yan fensho a jihar Adama na ta kokawa. Mun tattaba wurare daban-daban, mun je wajen babanmu Lamidon Adamawa mun kai mishi wannan kuka. A karshe dai abinda na ce wannan kuka-kukan da muke yi mai da komai wajen Allah. Kuma kamar kowace ranar Litini, Salihu Garba na tafa da shirin da rashin ta yi. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana nairobi na kasar kenya inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen afirka ta gabas kana zai yada zango a kasar sudan ta kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar bata sake aukawa cikin wani yakin basasa ba sai dai kuma kiri zai tattauna da shugaban kasar ta kenya uhuru kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo za a hana sabuwar kasar sudan ta kudu afkawa cikin wani sabon rikici mutanen kasar sudan ta dai sun jima suna cikin halin damuwa kamar yadda wani babban jami'in harkokin waje ya shaidawa manema labarai rashin kwanciyar hankali a kasar ta sudan ta kudu ya haifar da miliyoyin jama'a hasarar matsukunnin su kana aikin jin kai ya zame wani babban aiki wanda hatta kasashen duniya ma sun rasa yadda za su bullo wannan al'amari kasar sudan ta kudu ta jima cikin halin zama ɗaɗɗa tun daga lokacin da ta samu yancinta daga kasar sudan a cikin shekarar 2011 tun daga wannan lokaci ne rikici ya barke wanda ya kai ga kasar ga yakin basasa hawa kuma keri shi, da sauran ministocin harkokin wajen kasashen afirka ta gabas din sun shirya da tattaunawa akan kasar somaliya wadda take hasashen ganin ta gudanar da zaben 'yan majalisar kasar da ma na shugaban kasa wanda hakan na iya kawo masa zaman lafiya har ila yau a cikin wannan satin ne keri zai ziyarci najeriya inda zai tattauna da shugaban kasar wanda 'yan ta'addan boko haram ta kashe mata sama da mutane 20,000 tun daga shekarar 2009 dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump yanzu yana biye da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton cikin tsirarin al'ummomi inda take da matukar goyon baya wato amurka baƙaƙen fata da kuma hispaniyawa Trump wanda hamshakin mai kudi ne wanda wannan shine karansa na farko da zai tsaya takarar neman wani mukami musamman ma na siyasa ya shaidawa tare magoya bayansa a jihar Virginia ranar Asabar cewa ya lura cewa akwai bukatar jam'iyyar Republican ta yi wani abu domin inganta rayuwar Amurkawa baƙaƙen fata ya ce tarihin jam'iyyar ta Republican inda ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar amurka ƙarƙashin jam'iyyar abraham lincoln ya 'yantar da bayi a cikin shekarar 1800 yanzu ma yana fatan ganin tarihi ya maimaita kansa inda jam'iyyar za ta zama tamkar gida ne ga baƙaƙen fata amurkawa tun da farko sai da trump ya gana da hispaniyawa a birnin new york masu baiwa tawagar kamfe ɗinsa shawara kuma kamar yadda waɗanda suka yi wato halarci taron ya yi masu wato ya ce masu uh, yana son ya samar da yanayin da zai tabbatar da adana sunayen 'yanci rani har miliyan goma sha ɗaya daga ƙasar mexico da wasu sassan amurka ta tsakiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya kammala hutunsa a jiya lahadi kuma yanzu haka ya dawo nan washington domin shirin tafiya kasar china cikin watan gobe da kuma laos na kasar japan haka kuma zai yi wa hillary clinton kamfe a wajen wannan tafiyar da zai yi domin ganin an zaɓe ta a matsayin wadda za ta gaje shi obama ya kwashe kwanaki goma sha shida shi da matarsa da kuma 'ya'yansu maliya da shasha a gabar tekun atlantika da ke cikin jihar massachusetts wanda dama nan ne wurin yawon hutawa na masu hannu da shuni na amurka shugaba obama ya wata ya ainu a wannan wuri domin ya yi wasan golf yadda yake bukata shi da iyalansa da ma 'yan uwa da abokan arziki sun wala gobe talata ake sa ran shugaban ya ziyarci jihar louisiana inda ambaliyar ruwa ya wa banna har mutane goma sha uku suka mutu kan dubban mutane suka rasa muhallinsu dan takarar shugaban kasar amurka donald trump ya ziyarci wannan wuri a ranar juma'ar da ta gabata domin jajantawa mutanen da wannan bala'in ya rutsa da su yayin da shugaba obama wasu ke jin bai yi abin da ya dace ba wannan ya sa wasu ke sukan lamirinsa musamman ma da ya dakatar da hutun nasa domin ya kai ziyara wannan jihar da suka shiga cikin wannan mawuyacin hali gwamnan jihar louisiana ben john bell edward ya faɗa jiya lahadi cewa ofishinsa ne ya shawarci shugaba obama da ya dakatar da zuwansa har sai ambaliyan ya ragu ainihin shugaban kasar turkiyya rajab tayyip erdogan ya ce harin ƙunar bakin waken da wani yaro ya kai a wajen wani bikin aure a kudu maso yammacin kasar ya halaka mutane 51 kana wasu da dama sun samu munanan raunuka erdogan ya yi maganar ce ranar asabar ya ce bayanan farko sun nuna cewa ɗan harin ƙunar bakin waken bai wuce tsakanin shekaru 12 zuwa 14 ba ya ce ga dukkan alamu kungiyar isis ce ta kai wannan harin na birnin gaziantep da ke wato kusa da bakin iyakar siriya a cikin jawabin erdogan na farko ya ce kungiyar isis ba ta bambanta da na kurdawa na pkk da kuma biya shehu malamin nan da ke amurka fedullah gulen ba To an fasha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a jihohi da dama na Najeriya 'yan fensho na kokawa kan rashin biyan su haƙoƙinsu. allah misali a jihar Adamawa, 'yan fensho da tsoffin ma'aikata na ikirarin bin gwamnatin jiha wajen naira biliyan goma sha biyar. kudin da gwamnatin jihar ta ce tana kan duba yadda za ta bullo ma sa ga wakilinmu a shiyar ta adamawa sanusi adamu da cikakken rahoton mun tattaba wurare daban-daban mun je wajen babanmu lamidon adamawa mun kai mishi wannan kuka a karshe dai abinda na ce wannan kuka kukan da muke yi mai da komai wajen Allah mu yi addu'o'i ta haka kila Allah zai kawo mana saukin shi comrade Samson Almuru shugaban kungiyar masu karban fensho na kasa reshen jihar Adamawa ke kokawa kan rashin biyan ma'aikata da suka yi ritaya hakkokinsu ciki har da waɗanda suka ajiye aiki a shekara ta 2010 zuwa 2016 da kiyasa ya nuna tsoffin ma'aikatan na bin gwamnati gwamnatin jihar Adamawa sama da naira biliyan goma sha biyar. Akwai kuma na ƙarin kuɗaɗen fansho da gwamnati ke biya wata-wata wanda rabon gwamnatin jihar Adamawan ta yi ƙarin tun shekara ta dubu biyu da uku. Al'amarin da Comrade Alyoshu Sini ya ce ya saba wa tsarin biyan fansho kamar yadda yake a kundin tsarin doka ta ƙasa na shekara ta alif ɗari tara da casa'in da tara. Ita jihar Adamawa ba ta bi abin da pension law ta faɗa ba. A pension law na 1999 constitution an rubuta ce cewa idan an kare wa ma'aikata wannan kare ya shafi pensioners idan an shekara biyar ba ya kare wa ma'aikata ba dole ya kare wa pensioners wannan ba ta faru ba shugaban ma'aikata na jihar adamawa barista musa kaibo hakuri ya bai wa tsoffin ma'aikata masu ritayar har sai lokacin da za ta kammala aiki kan sabuwar doka ta biyan kudaden fansho da na sallamar ma'aikata ita hukuma na fansho na jiha suna sa wayannan abubuwa a cikin da budget ɗinsu da amma sa samun kuɗin shine matsala mafitan shine yanzu haka abin da ake kira pencom a national level sun rubuto mana kuma mun tura musu dokan da house of assembly suka yi draft sun ga akwai dan kurakure a nan so suka turo mana yanzu haka muna duba wannan dokan wani da ya yi ritaya shekaru hudu da suka gabata wanda ya nemi sake sunansa ya tabbatar mani gwamnatin jihar adamawan na biyan kudaden fansho na kowace wata kan kari bincike da na gudanar a ma'aikatar kula da fanshon ma'aikata ta jihar adamawa ya nuna hukumar na amfani da wani salo na kasa kuraɗen sallamar ajiye aikin gida uku zuwa hudu domin rage raɗaɗi ga waɗanda ke cikin matsin halin rayuwa. Ga abin da ɗaya daga cikin tsoffin ma'aikata da ya share shekara biyu yana jira ke faɗi game da wannan sabon salon. an ba ka gusu gusu ba abin da za ka yi da shi ba amfanin gaba ɗaya ma don an ba gusu gusu da shi da salarin ɗaya ne ba abin da za ka yi da shi. To goma in za a baka a baka in ba za a iya ba kai ta kurin Allah ya kira ka ma yaran ka za su samu. Sama da mutane dubu goma ne yanzu aka ke jiran tsammani na lokacin da da gwamnati za ta biya su kudadensu na sallamar ajiye aiki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To a gaida Sanusi, to kafin a ci gaba a ɗan girgije. a gaida 'yan mata yanzu kuma bari mu ɗan zakuɗa Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. filin da ke faɗakar da ku a kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Assalamu alaikum, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Sanin kowa ne cewa tattalin arziki baya haɓaka ba tare da ingantacciyar wutar lantarki ba. Najeriya ta daɗe tana fama da ƙarancin wuta. Can baya an yi ƙoƙarin gina wani katafaren kamfanin da zai samar da wutar lantarki a tsaunin Mambila da ke arewa maso gabashin ƙasar, amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. To ko me ya kawo cikas har yanzu ba a gina ma'aikatar ba? Wakilarmu Madina Dauda ta yi firar da Alhaji Idris Muhammad tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki na Najeriya. Da Alhaji Khalil Ismail kwararre akan fasahun tattalin arziki akan dalilan da suka sa aikin kamfanin ya tsaya yau shekara da shekaru. Ga yadda firar tasu ta kaya. Wannan kamfanin wutan lantarki ta tsaunin Mambila an ma fara batunta tun a ɗari tara da da tamanin biyu ne, kuma tun a wannan lokaci an sa ran za ta ba da wuta har megawatt dubu uku da hamsin. Da kuma an gina ta da ita ce za ta kasance babba a wannan ƙasa tamu. An ba da wannan kwangila a watan biyar na shekara dubu biyu da bakwai. a kan kuɗi dalar Amurka biliyan uku da ɗigo biyu ko kuma Naira biliyan ɗari biyar da takwas. Sai kwatsam a lokacin shugaba Goodluck Jonathan aka dakatar da wannan kwangila ba tare da ba da wasu hujjoji na a zo a gani ba. An dakatar da shi a watan Disamba ta shekara dubu biyu da goma sha uku. Sai dai kuma shawarwarin dakatar da wannan kwangila ya fito ne daga babbar ma'aikatar wuta ta ƙasa. A wata ƙasida da Profesa Salihu Mustapha ya rubuta, ya ce akwai haɗin gwiwa da ake kyautata zaton samu daga magudanan ruwa masu yawan gaske a wannan ƙasa da za su ba da wuta daga tushen kamfanin wutar ta Mambila, wanda in da an same su bayan an haɗa kamfanin wuta ta mambilan to za su ba da wuta har megawatt dubu shida wato kenan za su ninka yawan yadda aka so a yi a 1982 ganin alfanun wannan kamfanin wuta ta mambila ana iya cewa za a samu kafa na ba matasa ayyuka da dama a wannan ƙasa kuma za a samu wadatar wutan lantarki da masu ƙananan ayyuka na hannu da na ƙananan masana'antu za su bunƙasa kai har ma da manya-manya masana'antun kamar su masaƙu da ake da su da a shiyoyin arewa ta wannan ƙasa. To a yanzu zan fara ne da tambayan shi Alhaji Idris ganin cewa shi ne ƙwararre a wannan fanni. Alhaji Idris Muhammad ina aka kwana a batun kamfanin wuta ta Mambila da yake kai ma ɗan jihar Taraba ne. To masu saurare ina muku barka da warhaka. kuma Hajiya Madina kamar yadda kuka saurare ta ai ina jin tarihin halin da aka kwan ta riga ta bada ni kuma sai dai in ƙara iya nawa ƙarin gwargwada amma duk wani magana da siyasa da ainihin inda aka kwana kin riga kin gama abin da dai zan ce shine Allah ya ba shugaban ƙasa ikon ya fuskanci wannan kwangila na Mambila da tabbatar da cewa an gina wannan kamfanin sarrafa wutan lantarki na mambila ko ba komi a lalace a samu wannan dubu ukun megawatt dubu ukun da ake nema in ko allah ya sa har ya samu ƙarfin zuciya ya ci gaba ya samu ƙarin dubu uku ɗin megawatt dubu uku ɗin a lalace za a samu ƙarfin wutan lantarki na megawatt dubu shida daga wannan mambila power plant ɗin ƙarin da zan yi wanda yake ke baki sama ba kuma ni zan bada saboda Allah cikin ikonsa na yi shekara ashirin da biyar na aiki a wannan kamfanin wutan lantarkin kuma sai ya kasance a lokacin da gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya take neman a farfado da wannan project na sarrafa wutan lantarki na hayin mambila na ɗaya daga cikin waɗanda suke ta rubuce-rubuce a kamfanin wutan namu wato nepa a wannan lokacin zuwa gwamnati ainihin gaskiyan maganan shine ƙarfin ruwan da ke ko kuma ruwan da ke nan mambila wanda yake ya taso daga kamaru zai iya ba da ƙarfin wutan lantarki megawatt dubu goma wannan maganan duk wanda yake so ya je ya bincika ya kuma duba World Bank Report Bankin Duniya da ta kafa ta yi appointing consultant ya je ya duba ƙarfin ruwan da yake wadataccen ruwan da yake wannan hayin mambila ɗin megawatt na lantarki nawa zai iya badawa akwai report sun rubuta sun ba gwamnati sunan wannan kwaɗin quine ebeye french company ne su suka yi wannan report ɗin kuma yana nan aje a duba za a iya samun megawatt dubu goma daga Mambila. Allah cikin ikonsa saboda haka in ana magana a riƙa faɗan gaskiya kuma don zai taimaka wa gwamnati wajen ɗaukan ainihin matakin da ya kamata a riƙa ba da magana yadda yake khalid ismail kai ƙwararre ne ya kake kallon wannan batu na samarwa najeriya wutar lantarki daga tsaunin mambila da aka kwashi shekaru wajen ashirin da hudu ana batun shi har yau ba wani abu da ya wakana a wurin duk da cewa shugaban ƙasa ya je ƙasar china an kuma mai alkawalin ila za a waiwai wannan ayyuka ya kake kallon wannan al'amari to ajiya madina wannan al'amari abu ne wanda yake abu ne mai sauƙi amma da kamar wuya ta wani hanya matsalar wutar lantarki wanda yake nan yanzu a ƙasa ma gwamnatin tarayya ta yi kitso da kwarkwata wajen tabbatar da shi balantana kuma wanda aka ba da aikin shi aka zo aka dakatar da shi siyasa ta shiga ciki eh, ƙabilanci ya shiga ciki sannan kuma da masu rubda ciki akan al'amuran ƙasa suka shiga ciki ni abin da nake son 'yan ƙasa su sani da kuma uban tafiya shine shugaban ƙasa muna addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa mai gwiwa ya haɗa shi da mataimaka na kwarai don a gaskiya in kika dubu abubuwan da yake tafiya al'amuran ƙasa sai ga kamar har yanzu yana da guragurbi wajen ba shi shawarar ayyukan wanda suke taimaka masa wajen aiki yanzu idan kika dubi ka inji lokacin da aka tanadar da ita za ta yi shekaru arba'in bayan shekara arba'in a samar da wata to amma har yanzu ba a samu kwatankwacin irinta ba kuma ba a tabbatar mata da gyara wanda yake mai ingancin da za ta ɗore ba shugaban ƙasa ya tashi ya je cena gwamnatin cena da gaske take ta taimaka mishi ta taimaka wa ƙasar najeriya ya tafi tare da 'yan kasuwa wanda aka tafi da su na ɓangare daban-daban daga ciki akwai wanda suka tafi daga ɓangaren abin da ya shafi magudanar da wutar lantarki don yadda za a samar da ita misali kamar wutar membila da shugaban ƙasa ya tafi ya dawo babu wani abu da gwamnatin tarayya ta bibiya na tabbatar da alaƙa da ƙasar china don samun wannan fahasi da za ta taimaka a najeriya ga an tabbatar da samun wutar lantarki na bangaren membila an zo an dakatar da wannan abu umar musa ya radio ya sake dauko da wannan abun ya karkaɗa fayil ya ce a zo a ci gaba da wannan abun bayan allah ya yi gushewar shi wanda ya gaje shi siyasa ta shiga ciki kabilanci ya shiga ciki da kuma babakere ni ina ba da shawara Allah ya sa wannan abin ya kai kunnan shugaban ƙasa don shi kaɗai yake da zimmar kishin tafiyar da al'amuran ƙasar nan da yawa mutanen da suke tare da shi tunanin buƙatar kansu ne don na tabbatar minista da yake kai yanzu fashola akwai ishu da aka ɗauko na maganar a tabbatar da ishu na power station na solar as a north east sai ya ce babu north east ba su da ruwa a ɗauka a kai lagos a yi shi a cikin ruwansu kin ga akwai kitso da kwarkwata su wannan abu ne barin tambaye alhaji idris shin samar da wutan lantarkin nan wai shin lallai dole ne sai ta gas za a samu wutan lantarkin nan ganin cewa yanzu haka ma najeriya tana fuskantar kalubale na fasa bututun mai kullum gas din ma har yanzu ba mu fara sarrafa ta ba kenan ba za mu iya magance harkan wuta ba kenan gaba ɗaya a najeriya maganin wutan lantarki yanzu ai shine muke magana maganin kuma shine kar ma a ce za a dangana ga gas a duba gawayi a duba ƙarfin rana a duba ƙarfin iska a duba dattin shara wanda yake Allah ya sa da akwai su abunda ya sa muka ce ai an riga an ba gas shekara wajen arba'in yanzu an ba gas an komi sai a ce gas komi sai a ce gas komi sai a ce a gas a Najeriya kamar yadda nike bayani yanzu idan aka je aka duba kuɗin da aka kashe shirye-shirye da aka yi a kan sarrafar da wannan hanyar ƙarfin wutan na gas in mutum na da imani in ya ji tana iya mutum yana iya ajiyan zuci wanda kuma wannan kaman sai a ce a barwa tarihi amma lokacin abu ya yi yanzu da shugaban ƙasa Allah ya ba shi ikon yi ya kuma saurari wannan hirar da muke da kuma shawarar da muke cewa lokacin duba ƙarfin wuta na gas yanzu ya zama a ajiye shi ya zama na biyu amma ta hanyar gawayi baƙin gawayi da ƙarfin ruwa hydro kamar na mambila da ire-irensu da da akwai su da yawan gaske akwai jihohi da suke da koguna da ke da ruwa daban-daban wanda za a iya sarrafa ƙarfin wutan lantarki ko da na megawatt biyar ne megawatt biyar ɗin nan kuma zai iya haskaka ya ba kamfanoni ƙarfin wutan lantarki da zai canja al'amuran bunƙasa al'amuran cinikayya a wannan ƙasa. To jama'a saboda ƙarancin lokaci za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin baƙin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalid Ismail da wakilarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodone da ya shirya mana sauti. Ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. wannan haka yake marigayi shata kuma a gaida salihu yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya inna lillahi ina inna ilaihi raji'una Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ga mutanen da na yi auren jinsi sakwato saboda mu a halin yanzu sakkwato babu bisa ga layi irin wangana na kashewar tarbiyya al'umma kuma sun kuto gari ne na daular usmaniya gari ne waɗanda dukkan mu musulmi ne waɗanda ka biyayya ga addinin musulunci addinin musulunci ya hani da luwaɗi addinin addinin kiristanci ya hani da luwaɗi muna allah rai. da waɗanda suka yi auren jinsi a sokoto tir tir tir Allah ya isa Allah ya isa ma sokoto su bisa gare ku Allah ya isa Allah ka kare mu daga waɗanga masihukka da bala'ukka Allah kare ya Allah ma kare jama'a musulmi ka kare kiristoci da al'ummar Najeriya daga hada cikin wanga bala'i Allah ya isa mana bisa ga waɗanda. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Shehu babban Rediyo Matankari a jihar Najeriya. murya rika ina so in bayyana ra'ayina dangane da mandakalar da ke faruwa a majalisar dokoki da ta tarayya a najeriya ku dai yan majalisa ku sani mu dai mun zaɓe ku ne don ku yi mana adalci saboda haka ina kira gare ku dan Allah dan annabi ku san abin da kai ku wannan majalisa ku rinka yin adalci akan talakawa nan da suka zaɓe ku don ku sani wanda ya zan bai adalci ba su ga abin da an ka zaɓe shi to ya dace ya mafa sai an bincike shi akan abin nan an ka bashi riko akan wannan zan ta ra'ayi na kuma saurari ku koyo shi tukuru baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya DOA kuta lahiya wassala na gode. Da Allah sashen wasu na muna asa ina son ku isa min na da manya-manyan 'yan kasuwa ta bangaren abinci na Najeriya. Don Allah su ji tsoron Allah game da al'amuran farashin kayan a masarufi yanzu a ci buhun dawa naira dubu goma sha bakwai kwanon dawa ɗari biyu da talatin don allah su ji tsoron allah sannan da manya-manyan masu hannu da shuni namu na najeriya suna ka sayan a dangantar da talaka na kai sun sai shi akan naira dubu hudu dubu biyar yanzu a ci a rawa ana sayan matalaka shi naira dubu goma sha bakwai don allah su ji tsoron allah shi ne sa allah ka jarata su da gobara ana yawan gobara kafin ne wallahi suka ja mu kansu masifa. To Allah shi kyauta yanzu kuma ga ladan aiwa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry yanzu haka yana nairobi na kasar kenya inda zai tattauna da ministocin harkokin wajen kasashen afirka ta gabas kana zai yada zango a kasar sudan ta kudu domin tattaunawa da mahukuntan kasar domin ganin kasar ba ta sake aukawa cikin wani yakin basasa ba sai dai kuma kiri zai tattauna da shugaban kasar ta kenya uhuru kenyatta kafin ya gana da ministocin waɗanda za su tattauna yadda za a shawo kan hana sabuwar kasar sudan ta kudu afkawa cikin wani sabon rikici mutanen kasar ta sudan ta kudu dai sun jima suna cikin halin damuwa kamar yadda wani babban jami'in harkokin waje ya shaidawa manema labarai dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin tutan jam'iyyar republican donald trump yanzu haka yana biye da abokiyar karawansa na jam'iyyar democrat hillary clinton a cikin kabiru inda take da goyon baya wato bakake amurkawa da kuma 'yan kabilan hispaniyawa trump wanda yake hamshakin mai kuɗi ne wanda wannan shine karansa na farko da zai tsaya takarar neman wani mukami musamman na siyasa ya shaidawa taron magoya bayansa a jihar virginia a ranar asabar cewa ya lura akwai bukatar jam'iyyar republican ta yi wani abu domin inganta rayuwar bakakin amurka waɗanda kuma za ta yi hakan shugaban amurka barack obama ya kammala hutunsa jiya lahadi kuma yanzu haka ya dawo nan washington dc domin shirin tafiya kasar china cikin watan gobe da kuma laos na ƙasar japan hawa kuma zai wa hillary clinton kamfe a wajen wannan tafiyar da zai yi domin ganin an zaɓe ta matsayin wadda za ta gaje shi obama dai ya kwashe kwanaki goma sha shida shi da matarsa da 'ya'yansu mali da shasha a gabar tekun atlantika to na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ladin ibrahim ayawa wanda ya taya ni da wanda ya ba da umarni salaman dan mutan ghana da injiniyan mu na wannan lokacin mr charles hall ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa sai fa anjima.